الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن شار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu sha tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma sha hudu ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsiri na watan Ramadan tafsirin alqur'ani mai girma wannan majalisunmu na 22 kenan a wannan shekarar kuma za mu tashi aya ta 111 a cikin suratul ma'ida Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sa alqur'ani ya ce mu bismillah mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا الله الرحمن الرحيم باين الله تعالى يا فار منا بياني أكن نئمومي ديما النبي إيسى عليه السلام يا لسا فامنا وص نئمومن ديمسا دقشيشي الله سبحانه وتعالى يا قرفتيشي دا روحي من تركي واتو ملائكة جبريل عليه السلام sannan Allah ta'ala ya sa shi cin yana ɗan jinjiri yake ma mutane magana sannan bayan ya girma Allah ta'ala ya bashi annabta sannan ya sanar da shi dukkan littafan da Allah ta'ala ya saukar kafin nasa sannan aka sa shi ya kware a wajen fahimtar littafin at littafin annabi Musa alaihi salam ta yadda bayan annabi Musa alaihi salam babu wani annabi daga cikin annabawan banu Isra'il da ya fahimci at kamar shi annabi Isa alaihi salam da wasu daga cikin nemomi da yawa da Allah ta'ala ya masa to Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin waɗannan ni'imomi ya ce wa iz auhaitu ilal hawariyyi ya kai isa ka tuna lokacin da nai ilhama ga hawariyawa an aminu bi na ce musu a wannan ilhamar da na musu ku yi imani da ni ku gaggata ni wa bi rasuli sannan ku gaggata manzuna wato isa kai kenan qalu sai hawariyawa suka ce amanna mun ba da gaskiya gare ka ya Allah da kuma manzanka annabi Isa alaihi salam washhad sannan ya Allah kai mana shaida bi annana muslimun cewa lalle mu mun mi kawiya mun zama musulmai za mu bi ka ya Allah kuma za mu manzanka annabi Isa alaihi salam wannan aya aya ce da take bayanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafa annabi Isa alaihi salam da mataimaka mataimaka a rayuwa alkhairi ne larabawa suna cewa al'insanu da'ifun bi nafsihi qawiyun bi awanihi qalilun bi nafsihi amma kathirun bi ikhwanihi kullum mutum in shi kadai za a bashi to rauni gare wa khuliqa al-insanu da'ifa an halici dan adam a matsayin mai rauni amma qawiyun bi awanihi amma idan yana da mataimaka to sai ya zama mai ƙarfi sannan ƙalilun bi nafsihi shi in aka bashi shi kaɗai ba da yawa mutum shi kaɗai me zai iya yi amma kathirun bi ikhwanihi idan yana da yan uwa sai su zama suna da yawa balarabe kuma yana cewa wa man qalla dalla wa man umira bihi salla duk wanda ya kasance mataimakansa yan kaɗan ne ba yi da mataimaka to sai ya ƙasƙanta amma wanda ya zama yana da mataimaka da yawa to shi zai ci nasara a rayuwa shi yasa kowane annabi Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko sa to sai ya ba shi mataimaka annabin mu sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukacin sarki ya ba shi mataimaka a wata riwaya duk da wasu malaman hadisi suna magana kanta aka ce annabi sama ya ce inna Allah ikhtara li ashaban Allah ya zaban min sahabbaina wa ja'ala li minhum muzara'a wa asharan wa ansara sannan Allah ta'ala ya zaba a cikin su a cikin su Allah ya bani mataimaka wazirai masu bani shawara sannan kuma a cikin su na samu sirikai na ba su aure su ma suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sirikai waɗanda ya ba su aure a cikin sahabbai farawa da sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyiduna Uthman ibn Affan sayyidina Uthman ibn Affan banda Umar sannan sayyidina Ali radiyallahu anhu sannan shi ma wasu sun ba shi aure sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu da sayyidina Umar radiyallahu anhu sau daga kowane annabi Allah ta'ala na ƙarfafarsa da mataimaka to shine nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake kirga ma annabi isa nemomin da ya masa ya ce wa id auhaitu ka tuna ya isa lokacin da na ilhama wannan wahayin zamu ji malamai suka ce wahayu ilhamin ne wahayi ne na ilhama zamu ji me ake ce mai ilhama insha Allah na ilhama zuwa ga ilal na zuwa ga hawariyawa hawariyawa su ne al-ansar al-hawariyun al-ansar kenan mataimaka an kira na annabi sallallahu alaihi wasallam al'ansar na annabi isa alaihi salam an kira su da alhawariyu su kuma na annabi musa alaihi salam an kira su da nuqaba isna ashara naqiban mataimaka mataimaka shi yasa a larabci ake ce ma monitan aji naqib eh kamar yadda a makarantun sama da sakandare ake ce masa rep to shi ne na ƙi wakilin aji a wajen shugaban makaranta kaga mataimakin shugaban makaranta kenan ta ɓangaren ɗalibai to su ne ake ce musu nuka ba. na annabin mu alaihi sama su kuma sai aka kira su da ashab amma sai suka kasu gida biyu ashab minhum ansarun wa minhum muhaziru a su akwai mutanen madina akwai mutanen makka mutanen makka su ne almuhajiru mutanen madina su kuma su ne al'ansa to a itlaki ma malamai sukan ce masu habban manzon salama wani zubin dukkanin su akan ce musu al'ansa kamar yadda a wancan hadisin da muka jawo aka ce wa ja'ala li minhum ansaran wa asharan wa wuzara a cikin su Allah ya zaɓa mun mataimaka masu bani shawara da kuma sirkai to su ne alhawarin Allah madaukakin sarki ya musu ilhama an aminu bi Allah ta'ala ya ce musu a cikin zuciyarsu ku imani da ni ku gaggata ni wa bi rasuli sannan ku gaggata manzona annabi Isa alaihi salam nan take qalu amanna hawariyawan annabi isa alaihi salam suka ce mun ba da gaskiya gare ka ya Allah mun ba da gaskiya ga manzanka annabi isa alaihi salam sannan suka ce washhad bi annana muslimun sannan ya Allah ka zama mana shaida cewa mu musulmai ne mun mi kauya ya Allah kai mana shaida wanda Allah ta'ala ya zama shaidan sa za a yi karban shaidar sa ba za a iya karban shaidar sa ba a cikin suwatu ali imran Allah ta'ala ya bamu labari kwatankwacin wannan malam karanta falan ba hasha isa min humul kufra falamma anna ne wancan واشهد بأننا مسلمون فلما أحس عيسى منهم a lokacin da annabi isa alaihi salam ya zo ya da'awa sai ya fahimci cewa kafirci fa ya yaɗu a tsakanin mutanensa waɗannan da aka aiko shi wajensu wasu da yawa sun kafirce a hassa ai sha'ara ya ji a ransa ya gane wa alima ya gane cewa kafirci fa ya shiga cikinsu qala man ansari ila Allah yace to yanzu kuma waye zai taimake ni zuwa ga Allah in isar da sakon Allah waye mataimaki na ni kadai ba zan iya isarwa ba ina buƙatar mataimaka ina buƙatar waɗanda za su shiga ƙauyuka waɗanda za su shiga wurare da yawa su yaɗa da'awata shi yasa malamai suke cewa aban malami shi kaɗai a gari bala'i shi yasa kaga a zamanin magabata malaman bid'a koye kansu suke yi saboda akwai malamai na Allah da yawa malaman sunna suna da yawa a cikin magabata to duk wani wanda yake da bid'a sa baya iya bayyana ta koye ta yake yi saboda me saboda akwai masu kara sunna da yawa shi yasa na na Aisha radiyallahu anha lokacin da ta ga sahabbai na ta rasuwa sai ta wani baiti na kuka ta ce matan lazina yi wa fi aknafishin wa bakitu fi khalafin ka jildil azirazi ce la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una waɗanda ake rayuwa a jingina da su su zama ma mutum kariya ce duk sun mutu wa bakitu fi khalafin ka jildil azirazi shi amma ni ga an banni ni kaɗai yanzu na koma ina rayuwa a jikin wani a jikin raƙumi wanda yake da ciwo na kirci ka jingina da shi kirci ciwo ne da yake fito ma raƙumi ko jaki wasu manya-manyan ƙwaraje. in ka sake ya taɓa ka toshe kenan ya fi sosa gaye zafi sannan wata al'imam al'imamu abu nu'aymin al-asfahani ya ruwaito a cikin littafin sahihatul awliya da isnadi sahihi wata rana imamu sufyan ibn uyayna ɗaya daga cikin tabi'u tabi'ina shine alimu ahli makka a in su al-imamu malik malami ne yana da manhabinsa wata rana an zo makaranta ana zaune wani almajirinsa da ake ce masa al-abbas ibn abdullahi taraqqufi shi yayi riwaya daga wajensa Ya ce an tari ɗaliban hadisi sun cika al-imam sufyan ibn Oyaina rahmatullahi alaihi sai tambaya ce waye zo daga gari kaza sai a ce kaza ya fara tambaya ya ce a fikum ahadun min ahli misr a cikin kwakwai wanda ya zo daga kasar masar suka ce eh ce ma za fa'ala al-lays ibn sa'ad ce me ya faru da allai su ibn sa'ad qalu ma suka ce ya mutu sai da ya tambaye garuruwan musulunci manya-manya sun kai wajen takwas yana tambayar jigajigan malamai da suke zamanin suke waɗannan garuruwan sai a ce duk sun rasu al Abdullahi ta abdullahi ya ce, fa baka sufyanu tsawilan? kawai sai sufyan ibn na, ya kama kuka ya dade yana kuka lokacin da kukansa ya tafi sai ya ce afati diyaru su ghayra musawwadi wa min shaqai tafarrudi bis-sudadi ya ce a duk gidajen sun kare kowa ya mutu ya banne ni kadai fasuttu ghaira musawwadi sai ga na nada na shugaba ban tantance in zama shugaban malamai ba yace wa min ash-shaqa'i tafarrudi bi su'dadi ce wallahi tabewa ce a ce ni kadai ne shugaba yanzu ba ta'ana to mataimaka masu masu masu taimakon ka a da'awa wanda fahimta ku ɗaya sunna suke karewa ‘yan uwanka ne a cikin malamai duk wani malami na Allah in kai ma malamin Allah ne to mataimakin ka ne akwai inda ya tare maka sannan yana baka kariya in ya balle a wannan wajen ba shi to zaka ka ɗanɗana kuɗaka to haka magabata suke da wannan fahimtar to annabi isa salam ya fahimci al'ummarsa fa da aka aiko shi a cikin su sun fa kafir shi qala man ansari ila Allah sai ce waye zai taimake ni yanzu wajen isar da sakon Allah da ni ni kadan ina zan iya qala al hawariyuna nahnu ansarullah sai hawariyawa suka ce mu ne mataimakanka mu ne mataimakan Allah za mu taimake ka akan isar da saƙon Allah washhad bi anna muslimun amanna billahi mun yi imani da Allah washhad bi anna muslimun ka shaida ya kai annabi Isa alaihi salam ka zama mana shaida a can amanna billahi a nan mun yi imani da Allah sannan annabi Isa ka zama mana shaida ya samu hawariyun malamai sun tattauna me yasa aka ce musu alhawariyun wasu suka ce li bayadi siyabihim saboda fararen tufafi suke sawa shi yasa ake ce musu alhawariyun suka ce ai daga hur ne hurun i hurun inun matan aljanna an kira su da hurun in saboda idan su fari ne gefen fari ne sannan kuma tsakiyar baka ce sosai to shi yasa ake ce musu hurun in alhurul in to sai suka ce shi yasa ake ce musu alhawariyun li bayadi siyabihim saboda kayan su farare ne to su ne alhawariyun sannan a satti Allah madaukakin sarki ya jawo hankalin mu cewa mu zama kamar su ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ansar Allah ya ayyuhal ladina amanu kunu نصارى الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله Allah ta'ala ce ya yi hallazina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam. kunu ansar Allah ku zama mataimakan Allah ku taimaki ku a lokacin da yake da rai ku yi jihadi tare da shi ku yi masa biyayya ku isar da saƙonsa a inda shi bai taka da ƙafafuwansa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi zuwa ga mutane duka ba ma mutane ba hadda aljanu ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a dukkan mutane ga baki dai Allah ya aiko annabi sama zuwa gare su duka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa gare su kowa da kowa Allah ya aiko annabi sama zuwa gare shi to amma manzo sama kafafuwansa za su iya takawa ya isar da da'awa Allah ta'ala zuwa kowane gari sahabbansa suka yi wannan aiki sahabbansa su ne matakin farko su suka taka suka tafi inda kafar annabi sama ba ta je ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shekara talatin a kabari ba sai da musulunci ya shigo afirka ka kalli nisan gabas ta tsakiya da afirka in za ka je aikin hajji awa nawa kake a jirgin sama mai tafiyar zuma wanda tsakaninka da sararin da duniya ka yi cilla jirgi ya cilla da kai akwai kafa dubu talatin da wani abu a tsakanin jirgin sama da ƙasa sannan tafiyar awa nawa tafiyar tafiyar kilomita nawa jirgi yake yi a cikin sakwanni amma a ƙasa suka tako da raƙuma suka tsallako ruwa suka kawo musulunci musulunci sai da ya shiga afirka ya shiga turai kai sai da aka kai ma lokacin da musulunci ma kamar da a turai aka saukar da shi andalus wannan spain da matasa ba su santa ba sai da kwallo ta zo suka san clubs sannan suka san ina ne ake ce ma spain da jahohinta musulunci ya shiga da sauri sun zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu Sun zamanin sayyidina muawiya sayyidina muawiya ya zama khalifan musulunci a shekara ta 40 bayan hijira annabi sama shekarun shi 30 da rasuwa kenan musulunci ya zo andalus musulunci ya yaɗu ya shiga ƙasashen turawa daga andalus musulunci ya shiga kasashen turawa waɗanda ma ba su da suna a lokacin sunansu yanzu sabo ne a lokacin akwai musulunci musulunci ya shiga afirka ya zo mana hatta nan najeriya to ukbatu bin nasir an yi sabani akan sahabbantakarsa wasu suna cewa sahabi ne wasu suna cewa ba sahabi bane ne rajihi ba sahabi bane shi ya kawo musulunci wannan ƙasa yana cin manyan tabi'ai wasu kuma suna cewa mu ne tun annabi sama yana da rai amma sai Allah bai azurta shi da musulunci ba sai bayan annabi sama ya rasu sannan ya musulunta ya zo da musulunci ya zo nan to waɗannan su ne mataimaka Allah ya kira mu ce kunu ansar Allah ku zama mataimakan Allah ku taimaki annabi salama a lokacin da manzon sama ba yi da rai to ka zama mai yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka karfinka duk abin da ya tabbata na sunnar annabi sama ka karantar da mutane sannan kai ma ka aiwatar a kanka sai Allah ce kama qala Isa ibn Maryam lil kamar yadda annabi Isa dan Maryam ya ce ma hawariyawa man ansari lallah suwaye za su taimake ni wajen isar da saƙon Allah isar da da'awar Allah isar da musuluncin Allah قال الحواريون نحن أنصار الله nan take hawariyawa waccan ilhamar da Allah ya musu sai suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimakan Allah za mu taimake ka kuma suka taimaki annabi Isa alaihi salam har lokacin da Allah ta'ala ya ɗauki annabi Isa alaihi salam hawariyuna suna tare da shi ba su canza ba ba su canza ba kuma ko bayan rasuwa annabi Isa alaihi salam ba su canza ba sun ma rika shan wahala saboda an zo an samu shaidanu yahudawa a ƙarƙashin bulus bulus wannan da kiristoci yanzu suke ɗauka shi a matsayin wani waliyinsu ko wani mujaddidi wanda ya zo ya sabunta addini shi ya zo ya ɓata addinin annabi isa alaihi salam ya kawo trinity ya kawo cewa allah uku ne a cikin kiristanci ya haɗa baki da wani azzalimin sarki da ake da shi na rumawa a lokacin wanda aqidarsa kenan aka rika kama almajiran annabi isa alayhi ana yanka su wasu ma ana kuna su akan ne akan sai sun canza addinin annabi isa alayhi salam aka rika koya asalin rubutun injila na asali asalin rubutun injila wanda Allah ta'ala ya so karma annabi isa alayhi aka rika ɓoye shi wanda aka san yana da kwafi a kamo shi a kwace a je a jefa a teku sannan a yanka shi in ka karanta littafin aljawabu sahih liman baddala almasih na shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi mujalladi takwas za ka ga bayanan da shekul islam ibn taymiya yi ko littafin hidayatul hayara fi adubatil yahudi wan nasara na almajirin sa ibn al-qayyim za ka ga tarihin kiristanci ya aka aka canza kiristanci ya addinin kiristanci ya canza aka shigar da bidu'o'i a ciki yanzu wannan kirsimetin da suke yi a ina aka sami kirsimeti kirsimeti bid'a ne kirsimeti bid'a ne a cikin kiristanci shi yasa ai har yanzu akwai kiristocin da ba su kirsimeti ba su yarda da shi ba Easter Monday ai na ka samu Easter Monday Good Friday ai na ka samu Good Friday balle babbar bid'a ta shirka ta Trinity ai na ka samu ta a ina aka samo bid'a ta cross falid shi yasa annabi isa alaihi salam in ya dawo cikin yakin da zai yi hadda karya cross wannan cross cross da kuke ganin ya cika gari ya cika duniya a yau to idan annabi isa alaihi salam ya taso ya zo a hadisi sahihi a cikin bukhari da muslim cikin manya manyan ayyukan da annabi isa alaihi salam zai hadda musa cross duk inda cross yake sai annabi isa ya balla shi aladu yanzu da ake musu gidaje ake girmama aladu fiye da 'yan adam ana ba su abincin da ɗan adam bai ci ana ba su madara ana ba su abubuwa su ci su koshi to har da shi annabi isa alaihi salam zai kashi alade alade ba alheri a cikin alade da kake ganin shi sai sa an kai veterinary doctor ne aka kama ka alade kai ka duba shi ka bar shi ya mutu ka rage aiki ka rage ma annabi isa alaihi salam aiki kafin ya zo amma kana veterinary mai doctor kawai sai a kama ka alade wai ka kama duba alade aladen banza nawa za ka samu ne a ciki ka ba alade ya mutu in kai musulmi ne aka kama ka alade ka duba shi ka duba shi mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa bai halasta ba kuma wannan magana ta fi karfi ka shi ya mutu ka kama ka kai veterinary doctor ne ce a ah, ba za ka duba alade ba sai ka ce da dai doki ka kawo in doki ka kawo zan duba shi amma mu a musulunci ba a mu'amala da alade alade kazanta ce so da annabi isa zai kashe alade in ya dawo al-imam tabari rahmatullahi yace Allah yana cewa wazkur aidan ya isa ka tuna ya isa iz alqaitu ila al-hawariyin a lokacin da na jefa fahimta a cikin zukatan hawariyawanka wa hum wuzara'u isa salam al-imam tabari rahmatullahi sai ya fassara alhawariyun ya ce su ne wuzara idan an ce alwuzara jam'i ne na alwazir in an ce alwazir shine annasir mataimaki amma a lugar zamani idan an ce alwazir shine almustashar wanda kake shawara da shi so daga ministoci masu shawara shugaban kasa ne su ne wuzara to mataimakan annabi isa alaihi salam wa hum wuzara isa alaihi salam ala dinihi su ne mataimakan annabi isa alislam akan addininsa kaji tasirin mataimaka shi yasa a yau masu binciken wani fanni da ake ce masa fannu ta zat fanni ne a tarbiyya da sanin abin da ya kamata mutum ya gina kansa a ciki suna da abin da ake ce mishi sunnatu tafwid sunnatu tafwid tsari ne na kada ka ce kai komai da kanka za ka yi duk mutumin da zai yake son ya sha wahala a duniya ce to shi zai ma kanshi komai takalmin kai tsinke ka ce da kanka zaka gyara rigar ka ta yage ka ce da kanka zaka dince ha ka ba wasu su kace su taimake ka a rayuwa ka taimake su taimake ka Allah ya sa su ci a kakashin ka kai kuma Allah madaukakin sarki ya sa su maka hidima shine magana balarabi ai da yace annasu bin nas min hadrin wa badiyati ba'd li ba'd wa in lam khadamu mutane da mutane yan ƙauye da yan birni ko sun sani ko ba su sani ba suna taimakon juna ne suna ma hidima suna ma juna hidima idan ba ƙauye ya ce ba ruwan shi da ɗan birni ma ga yadda zai samu sabulu ma ga yadda zai samu atamfa ma ga yadda zai samu takalmin sawa duk ba zai samu ba idan ɗan birni ya ce ba ruwan shi da kauye ma ya ci tattasai ya ci attarugu ma ga yadda zai ci ya ci kabeji kowa na hidima ga juna to ka zama kana da mataimaka a rayuwa ka yadda cewa kai kaɗai ba za ka iya isar da komai ba in mutum ya yadda da wannan to sai zuciyar shi ta zauna lafiya masu wannan binciken sun ce an gane mutanen da suke samun aka samu karancin hawan jini a tare da su a yau a binciken da ake yi su ne mutanen da suka yadda su zama suna da mataimaka kada ka ce kai za ka yi komai ya za ka ka ce komai kai za ka yi in ababi ne na addini yanzu mutanen ta jinjiku nan da mutum ɗaya zai iya karantar da su masallatai nawa ake da su a ta jinjiku ka kasa duka satuttukan ka kwanakin ka ba waɗancan kaza ka ba waɗancan kaza kai ne wancan masallacin gobe ka je wancan masallacin jibi ka je wancan masallacin zai isa sati an taɓa lissafi masa masallatan da suke ƙarƙashin shugabancin izala na yankin tudun jikun mun lissafa masallatai sun fi arba'in tudun jikun da kewaye masallatai sun fi arba'in kuma na san wasu sun ƙari daga wannan lissafi to mutum ne zai iya karantar da su ba zai iya karantar da su ba amma malamin da yake karantarwa a can ɓangaren da wanda yake karantarwa a can ɓangaren yana karantar da sunna yana karantar da tauhidi da aqida sahihiya to mataimakin wancan ne ya tare masa lungu abinda wancan zai yi kila wancan ba zai hango ya yi ba to wannan ita ce ka'ida ta wannan ayar abinda Allah yake tuna ma annabi Isa alaihi salam cewa ya bashi mataimaka waɗanda za su iya taka inda shi bai taka ba za su iya shiga inda ba zai shiga ba yanzu akwai malamin da muka ce ya zo a je wani ƙauye da awa ba zai iya ba ba aikin shi bane ba zai iya yi ba amma sai ka samu wani sai ya ce maka ya bar gidan shi wata guda yana ƙauyuka yana ta musuluntar da maguzawa to kai aka haɗa ka da gujan wani na maka karin magana ma sai ka ruɗe kuma kai malami ne malami ne sosai amma yana jefo maka wani karin magana ƙwara ɗaya sai ya kirkita ka da karin magana duk haddaka ta Qur'ani da hadisanka da ka haddace da maganganun salaf da ka haddace da littafin da ka karanta sai ya jefo maka karin magana ya sa ma hudu wani wani dan uwa yana ban labari yace sun je kauye da awa matasa ne sai suka je wajen wani dattijo ya tsufa sosai ana lissafi an ce ya kai shekara kusan casa'in da wani abu a duniya ba ma guje ne suka je aka kai su wajen shi za su masa da'awa suka fara suka fara da suka gama jawabansu shi mai jawabin ya iya jawabi shi kenan bayan ya gama sai wannan dattijan cikin maguzawa sai ya ce mun gode da wannan bayanai da kai ya ce yara sannan ku da aiki sannan ku da kokari ya ce musu yara ma karkacin daga farko ka zo mutum da ya ce maka yaro ai da damuwa shi kenan sai ya ce musu ya ce ina ya ce ina iyayenku suke da kakanninku ba su ba shi amsa ba ya ce to su ya kamata su zo waje na ai kun san an ce babban goro sai magogin ƙarfi babban goro sai magogin ƙarfi ka ji karin magana da ya samu su ita sau da haka ba ku ya cancanta ku zo ku kira ni ba ku je ku faɗa ku su zo karin magana kawai da karin magana ka ga hujjar dama su ƙur'anin su karin magana ne ai ba ma guje ƙur'anin shi karin magana shi to kaga ba fannin ka bane nan ba za ka iya ba to amma wani na yin wannan aikin ka taimake shi ka goyi bayansa ka karfafe shi duk gudunmuwar da yake nema a wajen ka ba shi gudunmuwar da kake da iyaka ikon ka iya yi akwai wanda shi abin da ya iya shine tattauna da kiristoci irin a Sheikh Ahmad Didat rahmatullahi alaihi irin su a Sheikh Naik a yanzu hafizahullah wani ba zai iya aikin su ba fannin da Allah ya ajiye su kenan na taba jin wani malami a kasar ne na bada labari ya yi karatu a pakistan ya ce lokacin da suke karatu suke masters a pakistan a sheikh ahmad didat ya kawo musu ziyara makarantar su aka samu wani matashi mai zafi ya miƙe ya ce yana da tambaya bayan a sheikh ahmad didat ya gama lecture an ba da dama a tattauna a shirya zidat wani mutum ne da Allah ya halicce shi duk tambayar da ka masa da maganar da ka masa ba za ka ga alama fushi a tare da shi ba wanda suke bin kasusuwan shi a cikin ku za su gane haka duk tambayar da ka jefa mishi ba za ka ga hankalin shi ya tashi ba wannan matashin ya tashi cikin zafi ce mu ba mu ga amfanin wannan a wata haka da kake yi ba kai kullum sai dai a ta magana kiristoci mu ba mu taba jin kai magana aqida ba ba ka magana kan sifatullahi wa asma'uhu ba ma jin kana magana kan tauhidi ba ma jin kana magana kan tauhidi sai Sheikh Ahmad da ya ce ka gama ya ce ya gama sai ce to ni aikin da nake ni aiki na shine farauta ai mai farauta ba dole sai yanka ba ni ina farauta ne in ne farauta sai in kama maka kai kuma sai ka yanka shi ina farauto maka ne in na farauto maka ya karɓi kalmar shahada aikin da zan iya kenan in na farauto maka sai in baka kai kuma sai ka yanka sai ka fede shine ka karantar da shi aqida ka karantar da shi fiqh shine wannan to kowa da inda Allah ya aje shi da wannan aka zabo shi a cikin shekarun baya aka ba shi King Faisal International Award yadda aka ba malam a shek abubakar mahmudu gumi rahmatullahi alaihi aka ba ki haka aka ba a shek ahmad didat haka aka ba a shek Muhammadu Salim al haka aka ba a shek said sabiq haka aka ba a shek misful karabawi ga sunan duk malamai kowa da fannin sa wasu a fannin fiqh aka ba su wasu aka ba a shekul albani a fannin tace hadisai aka ba malam abubakar gumi a fannin littafansa da ya rubuta na tafsiri da kuma isar da da'awa a ƙasar hausa aka ba shek muhammadu Salim usaimin a tikihu aka ba shek yusuf al-qaradawi da sayyid sadiq a tikihu littafin alhalal wal haram na shek yusuf al-qaradawi da littafin fiqh sunna na shek sayyid sadiq su ne aka karba aka ba su wannan kyauta ta duniya kyauta ce a baka kyauta ce ta duniya kuma da kuɗi kuɗin da aka baka har abada Allah na tuba ba za ka yi talauci ba to yin wannan kun ga shine wannan dukkan mataimaka ne kowa da aikinsa ka yadda da wannan الشيخ al العمين الشنقيطي shankiti rahmatullahi عليه komai da ka gan shi a duniyan nan da kayake da abin da ka sani a duniyan nan ana yi na ilimi da kayake komai da kayake ya taba zuwa tun yana matashi ya zo zai je neman ilimin nahawu a wajen wani malami da baitotan waƙa ya ƙirƙira a nan take ne izini baiti sun kai goma a nan take baitotan ya nuna ya ce ma malaminsa na hau yake sa ko yake koyi na hau amma ya yi baiti na waƙa da ka guda goma da su ya nemi izini alaga ta malam na zo ne da Allah ina son in koyi na hau a wajenka da sarku to da baiti ya masa amma lokacin da aka bude jami'ar islamiyya shine malamin usulul fiqh ɗaliban jami'ar islamiyya na farko su ne malamansu shi malamin usul fiqh ne shine ya rubuta wani littafi murakkiratun fi usul fiqh almajirin sa shi Atiya Talib ya tattara shi hand out ya hada shi zama littafi idan zai shiga aji idan zai kafa hujja da wani hadisi sai ya tambayi malam Nasiruddin Al-Albani sai ya tambayi ashiq Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce da Allah wannan hadisin yana cikin abin da zan karantar da ɗalibai shi ne ingancin shi kamun takhrijin sa sai ya ba shi amsa to haka malamai na Allah suke duka a taimaki juna to alhawariyu mataimakan annabi Isa alaihi salam al-imam ne kathir yace wa hadha aidan min al-imtinan alaihi alaihi salam bi an bi an ja'ala lahu ashaban wa anfara wannan yana cikin nimomin da Allah ya ma annabi Isa alaihi salam ya sanya masa mataimaka kuma masu goyon bayansa الإمام البخاري رحمة الله عليه يا رويت حديثي دق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يكشي ندب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن النبي صلى الله عليه وسلم يا نيمة a lokacin da aka yi yakin khandak yakin khandak shine ghazwatul ahzab kungiyoyi ne na kafirci suka zo suka ce za su kifa ɗaya kwala daga akan annabi sallama sai ma annabi sallama ki faɗe kwana da sahabbansa a gama da annabi sallama aka aika ma duk wasu kafarai aka ce ba a yafe musu ba in ba su zo wannan yakin ba suka yi gangami suka zo madina ba ta taba ganin tashin hankali kamar wannan yakin ba to shine aka kafa wannan aka aka aka aka aka ba da shawara aka haƙa rami da ake ce masa handak walalo dabara ce ta yaki to manzo Allah sama ya nema ya ce waye zai zama mataimaki na shine in tadaba nadaba ya nema ya ce waye zai waye zai zama mataimaki na fantadaba zubayyu sai az-zubayr ibn al-awwam ya ce ya ma'aikin Allah ni ne sani da abin da kake son in yi a wannan yakin zan yi summa nadabahu sannan annabi sama ya sake cewa wane ne zai zama mataimaki na fantadaba zubayr sai a zubai gunan awam ya ce ni ne ya ma'aikin Allah dan abin da kake son in yi ka sa ni sun mana dabahu sannan mazo su ne sake cewa waye zai taimake ni ta daba azubairu talatan sai azubairu bin awam ya ce ni ne zan taimake ka ya ma'aikin Allah sai فقال في مدرسة لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام shine محل shahi manzala su same ce duk wani annabi sai Allah ya bashi mataimaki duk wani annabi sai Allah ya bashi hawari to ni hawari na shine az-zubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin mutane guda goma da annabi ya hau minbari lokaci guda ya ce diyan aljanna az-zubair ibn al-awwam to kun ga hawari ashe mataimaki ce al-imam ibn kathir yace da Allah yace wa iz awhaytu ila al-hawarin wani irin wahayi ne gama yau zamani ne ake ciki na da abubuwa an ce wahayi bai yankewa ah, haka wasu suke gani kawai sai mutum ya ci alale ya koshi sai zai ce an bashi sabon addini da zai ce ga wani salati an bashi kuma ya ce mutane su bi shi ko ya ce yayi a mafarki to wani irin wahayi kuma irin waɗannan suke kafa hujja da su sai al-imam kafirin yake cewa innal murada bi hadha al-wahyi wahyu ilhamin wahayin da ake nufi wa iz a ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli wahayi ne na ilhama me ilhama shine Allah ya kunsa maka abu a cikin zuciyarka ilhama kama kala ta'ala kaman yadda Allah ta'ala ya faɗi a wani wajen ya ce wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi Allah ta'ala ya ilhama ga uwar annabi Musa an ardi'ihi kirinish ki tafi ki je kirinish shi a tashin farko ki fara renansa to kaga mama annabi Musa alaihi salam wahayi Allah ya mata babu annabi ya mace shi yasa hatta wanda suka yi ƙarya annabta bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama an samu wata mace ita ma ta ce ita ma ba annabiya ce Mutanen ta suka rika baiti suna cewa amsat nabiyatuna unta nasifu biha wa asbahat anbiya'ullahi dukrana mutanenta suna bin ta ta ba su umarni su bi amma kuma suna cewa oh abun ban mamaki kowa annabin su namiji amma mu kadai ce ta mace kuma ta ce musu ita gobe ta sake ce musu haka kuma su yadda an jima ma ta sake ce musu haka su yadda ha sai na abubakar ya yaƙe su radiyallahu an to kaga shine wannan babu annabi ya mace amma wahayin da Allah ta'ala ya ma mamar annabi Musa alaihi salam ilhama ya mata ya sa mata tunani cewa ta fara shayar da shi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إن كقد صورا أبن ذي فارد ki فلو تشي jefa shi فاشا أتكين تيكو كما kaga ilhama ta Allah ya mata ta ɗauke shi ta je ta shafe ta jefa shi a cikin teku kuma wannan ruwan tekun ya rika jan shi ruwan kogin nil ne ya rika jan annabi musa alaihi salam a cikin akwati har sai da ya kawo shi bayan gidan fir'aunu فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزلا Allah ya tsara a gidan annabi Musa a gidan Fir'aunu annabi Musa zai taso kuma ya zama shine sanadiyya halakar fir'aunu to kun gani wa huwa wahyu ilhamin bila khilafi wannan wahayin in ji al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi yace wahayi ne na ilhama wahayi ne na ilhama domin me me al-wahyu a lugha a lugar larabci idan balarabe ya ce alwahayu yana nufin al'ilam sanarwa to Allah ya sanar da kai wani abu a cikin zuciyarka shine ake ce masa ilham idan Allah ta'ala annabi ne ke sanya mawahayi to akwai matakai al-imam lil qayyim rahmatullahi alayhi ya kawo maratibul hidayati guda goma matakai na yadda Allah ke sa fahimta a cikin zuciyar wani bawansa matakai guda goma ne babban mataki shine taklimullahi ta'ala li abdihi Allah ya magana da bawansa kaman wa kallama Allah Musa takliman Allah ya magana da annabi Musa kai tsaye kaman kiran da ya ma annabi Salma zuwa mi'raji domin ya je ya magana da shi wannan ba darajar da ta kai wannan Allah ya magana da kai ما basharin an أن kalli الله illa wahyan أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه ما يشاء to duka waɗannan matakan to mataki na tara shine ilhama a cikin goman nan mataki kuma na ƙarshe shine a ruɓe sadiqa mafarki na gaskiya idan Allah yana son ya fahimtar da kai wani abu ina wannan ilhama amma ba za a baka wani abu da yake sabo ba bayan annabi sama ya rasu Allah zai maka iya iya maka ilhama istinbati a aya Qur'ani ko istinbati a hadisi amma ba za a baka sabon abu ba yanzu misali sai mutum sai ya zo sai kawai ce Allah ya sa mushi ya sa mushi tunani yanzu sallolin nan da ake yi guda biyar to a ƙara ɗaya saboda neman lada ya aka yi haka sai su wallahi ilhama ce ya daɗe har ma sai ka je yana cewa ai da haske fara gani shi in ya tashi bacci sai ga wani haske a gefen kudu na ɗakin shi kakin shaɗanu ne suke zuwa wajen shi shedanin mutane ne ya haɗu da shedanin aljanu nan kawai sai zai fara maka ya fara rudar da kai ce kawai ka fara zama rubar da baya sha biyu da rabi ne baka sani ba ba za a karɓi wannan ba ko kai mafarki ka ce ai gashi an baka wani abu sabo amma yanzu misali da mutum zai yi mafarki sai ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ce ya yi mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi sai aka ce to ana taya ka munna sai ya ce ai ba nan kuma ta tsaya ba yanzu da na gan shi sai ya ce min ka riƙa ni ka riƙa sallar dare ta ce tabbas annabi sama ka gani domin a cikin shari'a sa akwai wutiri amma sai ya zo sai ce ai yayi mafarki ya ga manzo Allah ta kuma sai ce ba shi kenan ba ai annabi sama ya ce masa in ya tashi zai yi raka'atar in zai yi salatu duha sallar walha to ya riƙa yi raka'a dubu ɗaya ɗaya kullum Sun ga salatu duha hadisan da suke bayani akan sallar walha gabaki ɗayansu al-imam suyuti rahmatullahi alaihi ya tattara su a juz'i ɗaya juz'un fi salati duha duka ba riwayar da ta zo cewa annabi sama ya wuce raka'a takwas a salatu duha sallar walha to shi ya ce annabi sama ya ce masa ya rika yin goma kayin dubu ɗaya kaga rudu ne na shedan so daga bai kamata ma ya bada labari ba sai dai idan ya zo wajen wani malami ne na Allah da yake son ya warware masa wannan shubuhar to babu laifi ya bada labari amma ya rika ba wasu awam gama garin mutane labari to bata ta zo mishi to haka ilhama ilhama ba a mafarki ake ma mutum ba mutum Allah ya sa mishi wata fahimta a cikin zuciyarsa ta gano wani abu a cikin alkur'ani ko gano wani abu a cikin hadisan annabi sallama to wannan ba laifi ba ne. to irin sa Allah ta'ala yama alhawariyun yama mamar annabi Isa alaihi salam wa kama kala ta'ala wa auha rabbuka ila nahli nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushu ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا Allah ta'ala yema dan zuma zuma wannan mai harbin nan Allah ya mata wahayi wahayi waye aka aiko mata mala'ika zuma ta zama annabi zuma hukunci aka bata kaga ba hukunci aka bata ba wahayin da aka mata aka kunsa mata fahimtar an ittakhidhi min aljibali buyutan ta iya samun duwatsu ta gidaje ta gidanta ta samu dutse ta gida ta shiga wani katon kogo ta gida wa min ash-shajar sannan haka nan ta samu bishiya ta gidanta wa mimma ya'rishu da kuma abin da mutane suke hawa su zauna a kansa kamar gidajensu sai ka ga gidanka wata rana kawai zuma ta zo ta taru ta gida a wajen sannan cikin wahayin da Allah ya mata ilhama ya sa mata fahimta sun makuli min kulli samarat Allah ya ba ta ikon ta ci kowane ɗan ice kowane ɗan ice Allah ya ba zuma dama ɗan zuma ya ci fasluki subula rabbiki zulula sannan ki bi hanyar ubangijinki Allah ya saukake miki yanzu nan sai zuma ta tashi tafi China shi yasa aka ce tura da za su jirgi suka ce irin gudun zuma za su sa yayi zuma kada kai mamaki wata zumar da ka ganta a zariya nan kila daga China take kila daga Chile take kaji daga ji Chile can cillawa to daga can ta cillo ta zo to zuma kaga ilhama Allah ya mata malamai suka ce babu wani daga cikin halittu dabbobi da Allah ta'ala ya bashi tsari irin na zuma me biye ma zuma tururuwa shi yasa ka ji qur'ani ya kama sunayen su an ambace su an ba mu ta an ba mu labarin su akwai abubuwan ban mamaki a zuma masarauta take da ita yadda ka san dan adam na sarauta tana da sarki ko ka ce yadda ake da shugaban kasa akwai ministoci akwai sojoji akwai shugaban sojoji akwai shugaban yan sanda akwai shugaban sss akwai masu zuwa su je su aikin su kula da furanni suke yi da 'ya'yan itace su je su shashako akwai masu zuwa su tace wanne ne zai iya ba mu dama mu ci in mun ci kuma zai kara mana wannan abin da za su kasayar ya zama abin shan dan adam kaga dan adam yana sha a ta siyarwa da tsada to bayan gida ne kake sha Allah ne ya tace shi ya tsara ba za ka gode ma Allah ba to kage zuma wahayi aka ma zuma Annabi zuma wani hukunci aka bata aka ce ta yi ba hukunci ko kadai laysat mukallafa ba dora mata wani aiki na lada ko zinubi ba fahimta ce Allah ya sa mata so daga ilhama nan fahimta Allah ya baka fahimta a cikin zuciya shine wahayin da ake nufi a nan sannan sai ya ce wa haka za kala babu salaf haka mafi yawan wasu daga cikin malamai magabata suka fassara wa iz auhaitu ila al-hawariyin Ya yace ai ulhimu zalika famtasalu ma ulihimu. Allah ya jefa musu fahimtar fi imani da Allah fi imani da annabin Allah Isa alaihi salam sai suka aiwata da haka so da ka zaɓe ne kaga ke imani da Allah wallahi ka gode ma Allah in kaga wani baya musuluncin nan ka gode ma Allah ka faɗi ke sujada ga Allah godiya in kaga wani baya bin sunna annabi sallama ka faɗi kai ma Allah godiya wallahi zaɓe ne na Allah Allah bai bashi wannan bai zaɓe shi ba kai ya zaɓe ka al-imam al-hasan al-basri yace alhamahumullahu azza wa jalla dalik Allah ne musu ilhama ya fahimtar da su shi imani da Allah shi imani da annabi Isa wa qala as-suddi al-imam as-suddi Isma'il ibn Ibrahim as-suddi yace abinda ake nufi qazafa fi qulubihim dalik Allah ya jefa musu wannan fahimta a cikin zuciyarsu ويحتمل أن يكون المراد الإمام ابن yace amma zai iya ɗaukar Wa وإذ أوحيت إليهم بواسطتك ka tuna lokacin da na yi wahayi a gareka amma ka isan musu da safa kun ga wannan ba fassara ce mai kyau na maka wahayi kai ka isar da saƙon zuwa gare su fada autahum ilal imani billahi wa bi rasulihi sai ka kira su zuwa ga imani da Allah da ma'aikin Allah wastajabu lak su kuma sai suka amsa maka wanqadu wa taba'uka sannan suka jawo zuwa gare ka kuma suka maka biyayya faqalu amanna sai suka ce mun yi imani da Allah da ma'aikin Allah washhad bi annana muslimun sannan ya Allah kai mana shaida cewa mu musulunta sannan ya kai annabi Isa ka mana shaida cewa mu musulunta wannan shine ilhama ce Allah ta'ala ya musu ya kunsa musu fahimta ya jefa musu imani a cikin zuciyarsu sai suka bi annabi Isa alaihi salam kuma suka taimaki annabi Isa alaihi salam har lokacin da Allah ta'ala ya kawo ƙarshen sa aka ɗauke shi kafin lokacin da zai dawo kuma ya samu mataimaka annabi Isa alaihi salam yana da mataimaka kafin Allah ya ɗauke shi sannan idan ya dawo kuma Allah ta'ala zai ba shi mataimaka daga cikin mataimakansa wanda za su taimake shi akwai mummunai masu imani akwai waɗanda suka tsaya kan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba su canza addini ba sannan kuma ƙarshe babban mataimakinsa shine almahadi muhammadu bin abdullah alhassan jikan annabi sama mahadi mahadin sunna ba mahadin shi'a ba mahadin shi'a tatsuniya ne ba shi an riga an haife shi yanzu yana cikin wani sunkurin waje ya ɓoye saboda kada azzalumai su kashe shi sai duniya ta gama lalacewa sannan zai fito to ban san irin lalacewar da za ta yi ba sannan ya fito ai in dai zai fito ya kamata ya fito yanzu wannan duniya tamu muna buƙatar shi ko ba mu buƙatar shi in dai da gaske ne ya zo abubuwa nan duk sun lalace me yake da dadiya a duniyar nan yanzu Allah shi kyauta Allah ka shirye da mu don Allah shin ya halatta mutum ya saki matarsa alhalin tana tana da ciki idan ya halasta to menene dalilin halascin haka idan kuma bai halasta ba to menene dalilin haka ya halasta mutum ya saki matarsa tana da ciki domin ciki shine mataki na yana ɗaya daga cikin matakan idda da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna li'iddatihinna magabata suka fassara suka ce a hadisance ya zo manzo Allah ta sama ya fassara li'iddatihinna cewa mutum ya saki matarsa ba ta haila sannan bai sadi da ita ba ba ta cikin jinin haila ba ta cikin jinin haihuwa na biyu sannan ko bai sadu da ita ba a cikin tsarkin da ta yi ta yi tsarki bai sadu da ita ba sai ya sake ta to ya taimaka mata kenan a wajen idda idda ta za ta tafi a tsare sabanin idan ya sake ta da tana cikin haila to haka nan idan ya aure ya sake ta tana cikin tana da ciki shi ma ranar da duk ta haihu to ta gama iddarta kun ga a tsare ranar da duk ta haihu to ta gama iddata da mutum zai saki matarsa yau din nan wal iyazu billah Allah ya tsare kafin a sha ruwa tana da ciki kawai ana shan ruwa kawai shi kenan sai ta haihu Shi ba na anhu sai ya bi in sakin kome ne in sakin kome ne na ɗaya ko na biyu to in sai ya biya sabon sadaki amarya za ta dawo in kuma ya sake ta ciki na wata ɗaya yau to ya ja mata aiki har sai ta haihu sannan ta gama iddarta mun gane wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna iddar masu ciki sai sun haihu to saboda haka ya halasta mutum zai iya sakin matarsa a ciki saki halal ne amma Allah bai san sa akwai hadisi da'ifu sanad amma sahihul ma'ana isnadin sa na da rauni amma ma'anarsa mai kyau ce cewa abghadul halal ila Allah talaq ba halas ɗin da Allah ya halasta shi amma bai so kamar saki saki na jawo bala'i saki na rusa gidaje saki na mai da 'ya'ya ga iyayensa amma su zama marayu saki na kawo gaba tsakanin 'ya'ya da iyaye saki na ɓata dangantaka ta surkai duk wanda ka sako mishi ya da wuya ya kalle ka da idan mutunci mutum ya baka ya ka sako ta da wuya ya ganin ko ya kalle ka da ido ya nuna a zuciyarsa akwai damuwa so daga saki ba a san shi a yi haƙuri yin hmm. waɗannan tambayoyi ne wani zubin fa na gaba shi sa na ɗan yi wannan jawabin in ka ji yin waɗannan tambayoyin kamar da gaba ake yin su wani ya zo wajen sayyidina abdullahi na abbas ya ce hal hal qatil min taubatin idan mutum ya kisan kai zai iya tuba Allah ya karɓi tubarsa sai na ibn abbas ya ce la yaqbalu allah tawbatahu allah ba zai karbi tuban shi ba mutumin yayi gaba wani ya zo ya ce halil qatil min tauba shin idan mutum ya yi kisan kai ya tuba Allah zai karɓi tubansa ya ce eh almajiran ibn abbas hankalinsa ya tashi suka ce masu tambaya biyu tambaya iri ɗaya amma an so shi biyu sai ce kwarai ku bi wancan ku gani ku je ku ba halin shi za ku gane kome ana zuwa sai aka je aka bincika aka gano ashe kisa yake son yayi wani ne ya bata mai rai to so yake kashe shi daga baya sai ya tuba Allah ya yema Ibnu Abbas ilhama ya ce masa bai halasta ba ko ya yi tuba tuba Allah ba zai karɓi tuban shi ba shi ko wannan ya riga tambaya yake ta addini ya san hukuncin dan Allah ya ka bashi to yin wannan tambayoyin wani zubin na gaba ne kada wani ya saki matarsa don Allah malam ina son a ƙara min bayani akan hadis ɗin da ya yi magana akan ɗaukar hoto ya halatta ko bai halatta ba wannan tsoho bayani malamai duk sun yi bayanai kansa kala kala ai ba hadisi ɗaya bane akwai hadisai da yawa da suke bayani akan sura to ya danganta da yadda aka fassara sura amma akwai waɗanda aka yi ittifaki akan su lafazin sura yana daukan ma'anoni da yawa a sura wadda aka yi ittifaki akan haramcinta ita ce gumaka tamati gunci wannan haramun ne daga cikin wanda aka yi kama da ittifaki a kansa ko da baka kira shi da ittifaki ba akwai zane-zane da ake yi a bango haka nan kawai a zo a zana mutum wasu kattai a jikin bangon gidan shi shi ma haka ko kuma wanda ake sassakawa a jikin bango za ga ba zane ba ne kamar yi magana akan yi shi hamma da kibarsa amma kuma a jikin bango yake in kana zuwa gidajen tarihi manya-manya za ka ga irin wannan to shi ma malamai suka ce haramun ne kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda za a yi ma waɗanda suka yi su ran lahira a ce su hura musu rai su kasa ba za su iya amma duk wani hoto wanda ba wannan ba ko sura to an yi saɓani a kai kuma saɓani mai yawa ya danganta ka karanta hujjojin kowane malami daga cikin malaman Shekarun ka da abin da yake daidai amma ba daidai ba ne ko mutane su zo su mai da ɗaukan hoto ya zama wani abu na ɗabi'a kawai a mai da shi kamar cin abinci a in ya kama akwai bukatar a yi sai a shi ke na wallahu ala wannan ita ce fahimta matsakaiciya malam ya halasta mutum ya ba da rashawa wato follow up a makaranta sakamakon malamin yana rike ɗalibai kuma akwai arnan da suna badawa malam ya halatta mutum ya bada domin wannan arnan kada su wuce shi shin ya halatta kiristoci da suke shan giya musulmi ya sha ai abun kunya ne musulmi ya ce kafiri na yin wani abu ya ce zai kafa hujja da shi wallahi na sha wannan magana ɗalibai ba su karatu duk wanda yake koyarwa a jami'a a nan ko SCE ko poli zai ba ku labari ɗaliban mu ba sa son yin karatu magana gaskiya ke ba ma son shan wahala muna so mu ci a sama ne ɗaliban da suke yin karatu yan kaɗan ne a cikin al'ummar mu kafiran nan zama suke su kwana suna karatu amma mu ba ma yi kuma sai ka zo ka ce sun wuce ka ya za a yi haka a abitu sahrana duja wa tabitu nauman wa tabghi ba'da zaka lihaqi haka zamakshari ya ce sha'abitu sahranar duja lailan yanzu zan kwana ina kallon littafi ban yi bacci ba wata bituhu nauman kai kuma ka kwana kana bacci wata ba da za ka yi haƙi sannan saboda rashin adalci ka ce mu zama matsayin mu ɗaya zamakshar ya ce ya maka wannan tambayar ka ba shi amsa tun a zamanin shi ba ma son karatu wani zamani ne Allah ta'ala ya jarrabe mu da can za ka ga ko takarda kamar na a layi sai kaga ga an yi cincirin do ana karantawa amma yanzu sai ka manna takarda ta banza in dai ba fasta ba ce ta hoton 'yan siyasa ba wanda zai kalla amma in kai wani rubutu sako kake isarwa ga al'umma da wuya kaga wani ya ji ya kalli takaddar saboda kin san karatu da ya shiga cikin zukatanmu akwai takaici halin da musulmai suke ciki kuma musamman musulmai fararen fata bakaken fata afwan ba ma san karatu mu zauna mu yi karatu ba za mu yi ba mafi yawanci ba a yin karatun nan shi kenan ko sai mutum zai ce ba a bashi ba an ka da shi ba ka yin karatu ya za ka ci jarabawa kuma da kanka ka kira shi rashawa da ka zo fassara turanci ka ce follow up rashawa haramun ce la'anallahu Allahu rashiya wal muktashiya da mai badawa da mai karba duk tsinannin Allah ne Allah ya tsine musu albarka ba su ba aljanna Allah dan me zaka je ka bada ka zauna kai karatu ka roki Allah shine wannan abin da ake nufi work hard read hard and pray harder ko ba haka suka ce ba read hard and pray harder ka yi aka yi karatu mai tsananin da yawa ka yi addu'a kuma da yawa tafi yawa sai kabin da ake bukata kinan mu dawo mu so karatu mu gani duk wanda yake yin karatu a cikin ɗalibai za ka ga ya fita daban a cikin musulmai za ka ga ya fita daban kuma Allah ba zai tawaye shi ba Allah zai taimakai ko wani ba daɗe ko yadda wani ya so ya take shi to Allah ba zai taku ba kamma ba za ka yi karatu ba kai ne wajen kaza kai ne waje kaza kai ne wajen fati kai ne wajen kulob kai ne wajen kaza kai ne kallon kwallo kwanaki wani babban malamin jami'a yana mun bayani yake cewa abin da yake ba su tsoro yanzu da ɗaliban da suke medicine su ne za ka gansu ɗaliban da kowan ka ba su damu da shi ba sai ga ɗalibin medicine kullum cikin bai da lokacin ma da zai wanke in banda da wannan rigar tashi talab da suke zuwa su je su gwaje-gwaje su je asibiti kai da ita to baya da lokacin da zai wanki ita kadai yake iya wankewa amma yanzu sai ka ga ka shiga ka je ka yi in aka kirga masu kallon kwallo na farko farko ɗaliban medicine to ya za a yi a zo za a yi jarabawar tafiya clinicals ba za a koro ka ba a ce ka koma in kai sa a ce ka koma biochemistry ko ka koma physiology in kai sa'a kenan in ko ba haka ba su ce ka bar musu jami'a su ka karatu ba ma son karatu mu faɗa ma kanmu gaskiya al'umman mu tana buƙatar ta dawo da tarbiyyar karatu a kanta yau in ana lissafin ƙasashen da suke karatu ka ɗauki ƙasar Najeriya musulmai ƙasar musulmai ɓangaren musulmai na Najeriya na nawa muke zuwa akwai lissafin da aka taɓa fitarwa jami'o'in da ake karatu ake fitar da ilimi Najeriya wata jami'a kai ba ma Najeriya wata ƙasa a cikin ƙasashen musulmai wata jami'a ce ƙwara ɗaya a cikin ina jin ƙasar malaysia ta fito ita ce ta 458 duk sauran jami'o'in na arna ne ko da akwai zalunci a cikin rahota cewa ba su mana adalci ba kila kai ka san dai akwai kama da gaskiya an ka kalli yadda mutanen mu suke yi mu ne ba abin da ya dame mu ka ya za ka zo ka ce ba za ka yi karatu ba a abitu saharana guda lailan نوما ليلا وتبيته نوما وتبكي بعد ذاك لحاقي duk wanda ya riga ka bacci dole ya riga ka tashi in ji bahaushe wanda yake karatu da yawa dole fi ka basira amma kai ba za ka yi karatu ba ba ka ɗaukar littafi ka karanta yawo akwai santoci a jami'o'i da ake da su har gossip center akwai gossip center dandalin gulma akwai world trade center akwai ghetto duk wajaje ne a jami'a wajaje ne na zuwa a je a sharholiya in ka je wajen sai ka zagi bc ma shugaban jami'a ka zagai duk ɗalibin da ka gan shi a wajen nan to kama a gidansa an ce je ka yi ne je ka ka gani amma mutanen mu nan zaka je ka ga yaran mu da yawa a nan wajen ba su son karatu ɗalibin sakandare yanzu a saminin aka bashi ya san hanyar da zai ya je wajen yan kafe ya ba su ya ba su tambaya ya ce gashi su mishi jarabawa saboda munafunci sai a fitar mishi da shi ga nan printed sai ya je kai ma malamin a ce eh, ya yi kokari har ma da printer sai a ce an kara mai maki kuma bai yi harafi ko kwara ɗaya ba na aikin sa wani bala'i ya kai ma yanzu wayan nan wayan nan ga ta nan komai wai waya kawai sai mutum wai a bada aiki wai a waya wai a waya ake aiki har da mata kawai wani sai abu da wai wani abin da gayi nan littafi ne nan kusa kusa mutum zai duba ya karanta wai sai jo ya ana duba wai a waya za a yi a waya a waya za a je ana dubo wai wai ana sanin to gara ma wanda ya da kanshi wani miƙawa zai je ya ba da kuɗi ya ce gashi a kafe a fitan mishi da shi ba za ka yi karatu ba secondary ya kuma tafi jami'a a haka aka je aka yi ko ya je ya sa wani ya je masa kai lalacewar mu ta kai mu labari aka bani kwanan nan wai wani ya je ma wani gudu a training din soja kuma ya ci shi yana gida yana bacci wai tura wani ya tura wani zomo ko ya tura wata gada barewa mai gudu ta je ta mushi gudu shi kuma ya dawo wani irin lalace irin lalacewa ce wannan wallahi mu daina dariya ba abin dariya bane wannan lalacewar mu ta kai inda ta kai soja me cin nasarar soja ga baki dai a tirani din soja in ba gudu ba wani soja ya mun bayani babban soja ya ce kashi saba'in da biyar cikin din soja gudu ne So wai gudun kashi saba'in da biyar din wai ya tura wani shi yana kwance a gida ya je an mishi gudun kuma wai an ce ya ci yanzu ya ci kirinin din da gudun da wani ya mai fatan ansa ta kai mu har a tirani din soja ai gudu kai Allah wajen wannan kasa Allah shirye da mutanen kasar nan wace lalacewa ce wannan ilimi ya zama abun wasa karatu ba masu la ɗaliban addini wala ɗaliban boko wala kowa karatu duk abin da zai ba mu wahala ba ma san shi in ɗaliban addini ne ka zo ka ba su baito ta baiti na waka ka ba mutum baiti goma ka ce ya haddace ba zai kama ka ba haka karatun addini haka karatun boko haka nake masa to haka za mu ci gaba wace al'umma ce za ta ci gaba ba tare da ilimi ba ne ilmu shi ke lauyewa ba za ka zanto lauya ba ne ilmu shi ke lauyewa haka a aƙiru ali ya faɗi kuma ya mana wasiya ce kulun fit abu dunkule kale na kale kalubale ka ci cika ci ci ne da ke yaɗo kuma barbade ina magana bisa ilmu ne irin rikicinsa na walwale ilimi shi ke ma mutane shi ke mai da ke canza al'umma العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم in kana son gidanku ya ɗaukaka yi ilimi in gidanku na da wani suna mara kyau da tashi kai kai ilimi sai an manta da wannan suna in da ana kiran gidan da wani suna ne mara kyau kai kai ilimi sai an dawo ana cewa gidan wane gidan malam wane shikenan gidan ya sunan can ya mutu amma ba karatu al'umma ta ci gaba a al'umma mu ne ummatu ikra lakin la naqra al'umma karatu amma ba mu karatu mu aka so kanmu da ikira a wani littafi na cikin littafan da suka aka so kafin namu aka ce aka ce ma annabin su ikira mu ne aka ce ma annabin mu ikira so duka al'umma sai ta karatu mu tashi mu yi karatun nan yau a duniya akwai littafai suna nan suna jira mu wanda hannu bai taba kaiwa zuwa gare su ba barkatai suna jira a tashi ayi aiki amma sai mu zauna mu zo muna satan ansa a haka za mu ci gaba a haka za mu samu nasara babu ci gaba a satan ansa da mabudin jarabawa da zuwa a je a ga lakcara a je a yi masa a bashi a yi follow up ko haka ya kira shi da turanci shi kuma ya fassara da kansa ya ce rashawa haramun ne a sheik abdulhamid kish rahmatullahi alaihi ya ce duk wanda ya je ba jarabawar gaske ya ba ta magudi ya duk mukamin da zai yi duk aikin da za a bashi ya ci albashi har ya mutu haram yake ci har ya mutu haramun yake ci to akwai bala'in da ya wuce haka Allah ganar da mu Allah shiryatar da mu Allah shi kyauta wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ajma'in to tambaya sanarwa ce to kwamitin tahajjud na wannan masallaci ibn al-qayyim na sanar da yan uwa musulmai za a fara gudanar da tahajjud na shekara 1438 2014 yau 19 ga watan ramadan kenan ko da karfe sha biyu da rabi haka suka ce gayi nan ala ba da ikon zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah